danna subscribe kamar yadda ka gani sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu haka nan za su rinka an wayoyin wayoyinku a cikin kari sarkin katsina kenan ya yi matuƙar ba mama mutane mamaki a game da bayanan da ya cire wannan kuma ba sabon labari ba ne da kuma sabon magana bane. ne ya yi maganan tun kafin lokacin da tun farko-farkon fafutukan neman bola ama tinubu kan kujerar shugabancin kasar najeriya inda yake cewa wato bayani ya tabbata bincike da kuma nazari ya tabbatar da cewa lallai bola ahmad tinubu yana da kyakkyawar alaƙa kai kusan cewar ma ne na wato masarautar ta katsina wannan al'amarin da ya faɗa ya yi matukar wato ba wa mutane mamaki da kuma kaito akan maganan shi bola ahmad tinubu to amma kuma wasu sun ce in aka lura da yanayin shi kamannin sarkin da kuma shi bola amma tinubun kai din aka lura za a ga wato akwai kamanni in ji wasu mutane masu wani kalan magana dai da shagube irin tasu to kasancewa ka duba bola amma tinubu mutum ne mai kuɗi hamshaki kuma shahararre wadda sun gaji kuɗi kamar yadda alhassawa suka gaji kuɗi haka su ma gidan su tinubun suka gaji kuɗi da tinubu dai unguwa ce a cikin lagos to amma hakan ba a taɓa samun tabbacin abin da zai jawo a samu tabbacin wai akwai dangantaka tsakanin nasu da kuma wato masarautar ta katsina ba ta lokacin da shi sarkin yake fitar da wannan sanarwa ta kasancewar kuma sun gaji kuɗi tataccen gajin kuɗi to idan gadon kuɗi to idan aka lura da wani abu me yake faruwa da cewar har yanzu ba a samu tabbacin da yake tsakanin su na wannan kuɗin da su a bola Ahmad Tribune suka gada da kuma masarautar ta Katsina ba akwai dai tambayoyi da yawa wadda samun amsan su kan iya kawo cece kuce ko kuma ɓacin da kuma hargitsi da kuma yafaci da sauran abubuwan da dole za a yi wa abun digo a kuma sa masa ɗan ba kai tsaye kenan wannan al'amarin